Jama'a masu saurare Assalamu alaikum kun kamo rediyo VOH Hausa a cikin shirin sa na yammacin yau Litinin. Muhammad Amin Ibrahim Kiyawa ke muku sallama kuma zai jagoranci shirin. Ga kuma irin abubuwan da muke ɗauke da su. Da farko dai kamar da muka saba za mu kawo muku cikakkun labaran duniya. Bayan sai mu kawo muku shirin nan na Afirka a yau. Daga shi kuwa sai shirin na muryoyin masu saurare. Shirin na kisoshin rayuwa nan tafe tare da Zainab Bashir. daga shi kuwa sai mu kai muku shiri na musamman na azumin watan ramadan wato da shirin alkur'ani mai girma kuma da shi ne za mu ban kwana da ku amma kafin nan ga shirin na kokun san tare da abdullahi salihu katsina kokun san jama'a masu saurare assalamu alaikum yau litinin 11 ga watan afrilun shekara ta 2022 wanda ya daidai da goma ga watan ramadan na shekara ta 1443 hijirar kamariya masu haɗe kun san cewa shekaru 1446 da suka gabata rana irin ta yau wato goma ga watan ramadan na shekara ta uku gabanin hijira sai da khadija alaihassalam matar manzon allah sallallahu alaihi wa sallam ta rasu a makka sai da khadija wacce ta kasance ɗaya daga cikin mashahuran mata kuma mashahuran attajirai a cikin ƙwarishawa manzan allah sallallahu alaihi wa wasallam ya aure ta shekaru goma sha biyar kafin aiko shi a matsayin manzo wannan baiwar allah ita ce ta farko wadda ta yi imani da manzan allah sallallahu alaihi wa wasallam a matsayin manzo da kuma taimakon musulunci da dukkanin abin da ta mallaka na dukiya kasancewar sai da khadija amincin allah da bata a gare ta yana da matukar muhimmanci ga manzon allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam ta yadda manzon allah ya kira shekarar ta da abu talib a matsayin shekarar musiba ko kuma shekarar bakin ciki bayan wafatin sai da khadija manzon allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam ya kasance yana yabanta a kowane lokaci daga cikin abubuwan da manzon allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam yake faɗa akan ta na yabo shine cewa khadija ta yarda da ni ta yi imani da ni a lokacin da mutane suka karyata ni masu ware kun san cewa shekaru 37 da suka gabata a ranar irin ta yau wato 11 ga watan afrilun shekarar ta 1985 yanwar hoja tsohon shugaban albania ya rasu bayan da kasar italiya ta mamaye albania a cikin shekara ta 1939 anwar ya kafa kungiyar 'yan tawaye waɗanda suka ɗauki makamai bayan da italiya ta sha kashi a yakin duniya na biyu a shekara ta 1944 enver tare da taimakon tare soviet ya kwace iko da kasar albania bayan shekaru da faruwa haka enver ya kafa jam'iyyar gurguzu ta kasar albania kuma ci gaba da dasawa da tare soviet har zuwa shekara ta 1961 a lokacin da alaka tsakaninsa da moscow ta fara taɓarɓarewa daga nan kuma sai ya koma ga kasar china domin samun goyon baya da taimako anwar ya mulkin kama karya a ƙasar albania tsawon shekaru 41 har zuwa lokacin da mutuwarsa ta riske sa a shekara ta 1985 sannan kuma tsarin gurguzu ya kawo ƙarshe a ƙasar albania a cikin shekara ta 1992 har yanzu mutanen ƙasar albania suna tunawa da mulkin kama karya na anwar wanda ya yi a ƙasar wanda suke kallonsa bakin mulkin kama karya wanda ƙasar ba ta taɓa shaida irinsa ba a cikin shekarun baya-bayan nan.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

wato www.hausatv.com a huta lafiya. To madalla yanzu kuma sai a gyara zama domin a saurari cikakkun labaran duniya. Labarun duniya da farko ga kanunsu. sojojin ƙasar syria sun kakkaɓo makamai masu linzami guda uku da haramtacciyar ƙasar isra'ila ta harba rasha ta sanar da rusa makaman s-300 da aka baiwa Ukraina. maroko ta kai hari da jirgin sama masu matuƙi a yankin yammacin sahara to sai a gyara zama domin aji cikakkun labarun. sojojin syria sun sanar da kakkaɓo makamai masu linzami guda uku da haramtacciyar ƙasar isra'ila ta harba mataimakin shugaban cibiyar zaman lafiya ta rasha take aiki a ƙasar syria oleg zorablev shi ne sanar da cewa makaman na syria sun kakkaɓo makamai masu linzami guda uku jirgin yakin haramtacciyar kasar isra'ila samfurin f-16 ya harba a yankin lazikiya tun da kasar siriya dai ta fada cikin yaƙi a shekara ta 2011 Haramtacce kasar isra'ila ta kaiwa wannan kasar hari daga lokaci zuwa lokaci sai dai a lokuta da dama sojojin kasar ta siriya suna kakkaɓo da makamai masu linzami da 'yan sahiyoniyar a wani labarin na daban kamfanin dalancin labarun rasha na tas ya nakalto cewa wasu masu ɗauke da makamai sun kashe wasu sojojin siriya biyu a kusa da garin dadi rasha ta sanar da rusa makaman s-300 da aka baiwa ƙasar ukraine ma'aikatar tsaron ƙasar rasha ta sanar da cewa an harba makamin kaliba wanda ya tarwatsa makami mai linzami safirin s-300 da kasashen turai suka aike wa ukraine mai magana da yawan ma'aikatar tsaron kasar rasha major janar igor konashenkov shi ne sanar da cewa baya ga lalata makamin da aka bai ukraine sun kuma kashe sojoji da suka kai 25 a garin na dnipro ranar juma'a da ta gabata da kasar slovakia ta sanar da aikewa da makami samfurin s-300 zuwa ga ukraine wanda dama tun asali makamin kira kasar rasha ne kuma ana amfani da shi ne wajen kakkaɓo jiragen sama ko makamai masu linzami a gefe ɗaya ma'aikatar tsaron rasha ta kuma sanar da cewa sojin ukraine da suke samun taimakon ƙasashen turai suna shirin yi wa fararen hula a yankin logan kisan kiyashi. a makon da ya wuce dai kasar ukraine ta zargi rasha da yi wa fararen hula kisan kyashi a garin bosha da wasu garuruwa da suke zagaye da birnin kip to kuna tare da radio biyoci hausa da ke karkashin hausa tv daga nan tehran Maroko ta kai hari da jirgin sama maras matuki a yankin yammacin sahara jaridar ra'ayul yawon ta ambato wata majiya daga ƙasar murtaniya tana cewa jirgin yaƙi marasa matuƙi na ƙasar morocco ya kai hari a kan wani yanki da ke iyaka murtaniya da yammacin sahara majiyar ta ci gaba da cewa jirgin ya kai hari daidai a kan ayarin wasu manyan motoci na ɗaukar kaya wanda kuma ya haifar da asara ta dukiya harin na jiya lahadi an kai shi ne dai a lokacin da motocin suke tsaye matukanta kuma suna sallah sai dai babu wani rahoto da ya ambata cewa an samu asarar rayuka ko kuma wanda ya jikkata sai dai ɗaya daga cikin manyan motocin ta ƙone ƙurbus wannan dai shine karo na biyu da jirgin yakin maras matuki na ƙasar maroko ya kai hari a yankin na yammacin sahara a cikin watanni biyar a can yankin yammacin sahara ɗin an bayyana cewa manufar harin dai shine datse isar da kayan masarufi zuwa ga ɗaya daga cikin sansanonin 'yan gudun hijira da ke wannan yanki iran tana samun ci gaba matuƙa a fagen bincike da nazari na amfanin gona cibiyar bincike akan amfanin gona da ke arewacin iran ta bayyana cewa iran tana samun gagarumin ci gaba a wannan fage na bincike amfanin gona musamman alkama wacce take ɗaya daga cikin muhimman abincin da ake amfani da shi wani jami'in cibiyar binciken amfanin gona hassan muhtar fur ya bayyana cewa a kowace shekara cibiyar tasu tana samar da nau'o'i daban-daban na alkama da suka kai dubu biyu wanda kuma ake rabawa a faɗin ƙasar domin yin amfani da su bisa dacewa da yanayi jami'in ya ci gaba da cewa a wannan fagen na bincike da nazarin kayan abinci irin ta zama abin koyi ga kasashe da dama ana shuka alkama dai a fadin iran a cikin gonakin da girman su ya kai eka miliyan shida to karshen labarin duniyar kenan. To bayan da aka saurari labaran duniya daga baki Mustapha Adam bar mu kawo muku shirin na Afirka a yau wanda Muhammad Awal Kunye shirya kuma zai gabatar. Afirka a yau. Masu sauraro barkanmu da hutawa da kuma fatan kwananan lafiya tare da 'yan uwa da abokan zama. Sannan haɗa layo barkanmu saka da da ku a cikin wani sabon shirin Afirka a yau. Wanda a cikinsa ne muke tattaunawa da wasu ƙwararru waɗanda suka kware kuma suka yi yawa fannonin nasu sani ba irin na shanu ba musamman kan abubuwan da suka shafi nahiyar afirka a yau cikin wannan shirin namu taɓa batun nan ne na ɗaurin rai da aka yi wa tsohon shugaban ƙasar burkina faso wato blaise compaore wanda kotun soji ta masa a wannan ƙasa ta burkina faso wanda aka samu da hannu a cikin kisan gilin da aka yi wa tsohon shugaban kasar thomas sankara wanda ni abar kunya zan ja akalarsa yanzu ku biya mu don jin abin da shirin yake dauke da shi lauyin da ke wakiltan iyalan tsohon shugaban kasar burkina faso thomas sankara wanda aka kashe a shekarar 1987 sun buƙaci ta sokeyar blaise compaore tsohon shugaban kasar don yin zaman gidan kaso a kasar burkina faso wanda yanzu haka yake zaman gudun hijira a kasar abir domin tattauna wannan batu na hukuncin ne muka gayyato farfesa mamman lawan yusufari masanin dokokin ƙasa da kasa ko malami a jami'ar bayero ta kanan nigeria to farfesa a matsayinka na matsayi da yawa da kake da su me na ta game da wannan shari'a da aka yi wa tsohon shugaban ƙasan burkina faso a blaise compaore wanda aka ce shine ya sanadiyar mutuwar tsohon shugaban kasan thomas sankara kowa yana nuna duk wanda ya abin da ba daidai ba to doga za ta yi aiki a kan shi kuma wani lokacin mutum zai iya aikata abu yana ganin cewa ya fi karfin hukunci saboda wani mukami da yake rike da shi to amma kwancika shi zai iya rasa wannan mukamin nasa idan ya rasa shi kuma dole zai zo ya fuskanci hukuma a kan abin da ya aikata daga baya ba abin da ya faru kenan kaga yanzu juyin mulkin kamar Sankara ana maganin shekaru da dama ya yi sanadiyar ransa to gashi shi yanzu baya mulki dole an zo an yi shari'a an masa hukunci duk da ya ɗau lokaci to wannan wato darasi ne da ya kamata mutane su ɗauka wajen mu'amala su ta yau da gobe cewa doka ba tana nan kama abin da wasa suke cewa wato kifi na ganin ka ne mai jar koma duk abin da kake yi ana gani in ka aikata kirki ana gani idan ka aikata sabanin haka ana gani kuma sabanin hakan zai sa doka ta aiki a kan ko da lokaci ya ja abin da yake nuna mana. To barisa bayan wannan abu da kawo wanda ne zai karasawa gabanin nahiyar Afirka. To gaskiya wannan darasin ya fi karfi dama a a kasashen mu na Afirka domin shugabannin mu na Afirka su ne suke da wannan ɗabi'a ta in sun wato suna kan mulki gani suke sun fi karfin kowa za su dama duk abin da suke so duk abin da suka dama kuma shi za a sha mutane ba su da cewa to ya nuna cewa lallai eh, akwai ranar cin billanci akwai ranar da za su bar mulki kuma eh, doka za ta yi aiki a kansu muna gani yadda abubuwa suke faruwa a cikin kasashen afirka da lawanan najeriya musamman irin mutane kamar gwamnoni da suke yin abin da suka ga dama suna sauka daga an zo an kama su an kai su kotu ana musu abubuwan da ba su dace da matsayinsu ba to haka na shugabannin kasa ne idan suka yi abu suna ganin suna ta mulki to lalle za su sauka an sun sauka kuma doka za ta yi aiki kan su to afirka dama mu muka fi wannan ɗabi'a ta yin abin da muke so ba tare da aiki da doka da mutunta mutane ba sauran kasashe da suka ci gaba ba ta amfani da ikonsu domin sarrafin mutane ko kuma yin abin da doka ta hana ba za su yi mulki su samun lafiya su sauka ka gaba wani abin da zai biyo baya amma afirka ba mu san haka ba ana ganin kamar dama ce ta aikata abin da ake so ba wanda zai ce maka komai to lallai akwai lokaci duk lokacin da mutum ya sauka ka ga abin da zai biyo baya burkina faso kasa ce ta afirka abin da ya faru shekarun baya din ya nuna cewa Blaise Sankore ya aikata ba daidai ba kuma kaga doma Sankara abokin shi ne gud da gud amma ga abin da ya aikata masa to yanzu dai kaga abin da ya nuna an an yi masa hukunci wanda ya nuna cewa abin da ya aikata ba daidai ba. To, Barisa shi wannan tsohon shugaba da kan ke hukunci na ɗaurin rai da rai Blaise Compaore yana can ƙasar Ivory Coast har ma an ba shi wato 'yan kasance na wannan ƙasa na Ivory Coast. Me ya kuma rama can eh. shugaban ƙasar mutumin sane kuma me ya ba shi mafakar siyasa. To yanzu Barisa ya za a yi a dawo da shi ƙasar Burkina Faso zai yi wannan wato zaman jarun. To lallai idan kotu ta yi hukunci kamata ya yi a aiwatar da hukuncin nan. ba za a yi hukunci kawai ya zamanto da sunan hukunci ba ba za a aiwatar da shi ba ma'ana shi ne blaise campore ya zama wajibi ya dawo kasar burkina faso domin ya yi zaman kasan da kotu ta zartar masa yana wata kasa daban abin da ya kamata a yi shi ne ita kasar burkina faso shugabanninta na yanzu su yi magana da shugabannin ivory coast din da ya shi domin a danka wato musu shi ya zo ya fuskanci hukuncin da kotu ta yi abin da yake faruwa dama akwai dokoki da ake da shi tsakanin ƙasa da kasa irin waɗannan cewa duk lokacin da wani ɗan ƙasa ya aikata laifi aka same shi da da laifin ko kuma kafin ma a same shi ana so a yi masa hukunci a yi masa shari'a ko ana magana da hukumomin wancan ƙasan domin su miƙa shi a zo a yi masa shari'a in kuma wani dalilin ya sa aka yi shari'ar baya nan kamar yadda ya faru a wannan na Black Compaore to a yi magana da hukumomin wannan kasar ta Ivory Coast domin da mika shi ya zo ya yi zaman a gidan ya kamar yadda aka tabbatar masa akwai dokoki na kasa da kasa da suke wannan tanadin in dai ba akwai wani dalili na shari'a ba to Ivory Coast dole ne ta mika shi domin ya zo ya fuskanci ah, wato hukuncin da aka yi masa haka nan su ma ivory coast in irin wannan ta taso wani nasu ya zo yana burkina faso to za su iya neman hukumomin burkina faso su yi ka a mutumin nan domin suna ya fuskanci hukuma dokoki na kasa da kasa an saba ganin haka a duniya to barista a cikin wannan shari'an da aka yi ba shi dai tabbas wannan mutumin ya yi laifi ne na hukuncin kisa har ma ya kashe me yasa ba a yi maganan kisa ba ko kuma a ce maganan diya ya kai maganar daurin rai da rai kawai. eh to ka ita shari'a an saɓanin hankali za a iya kai mutum gaban kotu a yi tuhumin shi ya ya kashe mutum amma idan aka ne karfin shaidar da aka gabatar a kansa da kuma irin rawar da ya taka wajen laifin da aka aikata shi ne yake haifar da hukumi idan aka samu wani dalili ko da ya yake maimakon a yanke hukuncin ɗin za a iya yin daurin rai da rai ko kuma a yi wani dauri na wasu shekaru ma a ƙayyadaddu ko kuma irin rawar da ya taka lalle an yi kisar amma watakila ba da kansa ya je ya aikata ba ya taka wata rawa ne wajen aikata kisan to maimakon a yanke masa hukuncin kisa sai a yi masa hukunci wanda bai kai wannan ba to ya danganta ga shaidar ta gabata gaban kofi. da shi kotu take amfani da zartar da hukunci idan an ce hukuncin kisa dama to shi ne hukunci na ƙarshe da kotu za ta iya yi in kuma an ce shi ne na karshe ko yana nufin za ta iya yin ƙasa da shi kenan kasa da shi kuma zai iya ɗaukan ɗaurin rai da rai zai iya ɗaukan ɗauri na wasu shekaru ka yadda su ma abu ne na shari'a a baka cewa kotu ne ya sa ta yi haka ya danganta ga shaidar da aka gabatar gare ta. to barista irin wannan shari'a in ta faru a kasashen duniya wai ke ɗaukar nauyin iyalan wanda ya rasa ransa gwamnati ta shigo ciki ta ɗauki nauyi a shekarun baya lokacin da aka kafe thomas sankara labarin da muka ji shine saboda abota da take tsakanin shi harka ce ta mulki ya yi mulki ya kashe amma an ce yana kula da iyalinsa an ce yana kula da iyalinsa to yanzu dai tun da shi ma yana ta kansa a ya zama wajibi a ce gwamnati za ta ɗauki wani nauyi na kula da iyalin duk da gawan da ya zama shi ne sani. amma kotu da za ta iya inda an gabatar mata da wani shaida da za ta iya yin hakan da za ta iya yin hukuncin cewa a ba da wata biya ga iyalinsa biyan nan kuma za a iya ɗora ma shi bullet kamfore da mukarrabansa da suka yi wannan juyin mulki to amma ba mu ji labarin an yi hukuncin biya ba sai dai hukuncin ɗaurin rai da rai amma lallai da kotu za ta iya yin wannan hukuncin ta ce a ba da biya mai tsoka ga iyalinsa domin an kashe musu a jigo na cikin haraminsu. To, barisa a matsayinka na farfesa a wannan fage na koyar da wannan ilimi na dokoki, ko in dokoki na ƙasa da kasa Wani irin yabo za ka yi ga wannan gwamnati da ta yi wannan shari'a? Kuma wani kira za ka yi ga sauran ƙasashen Afirka saboda su yi koyi da irin wannan wato yanke hukunci da aka yi akan wannan tsohon shugaban ƙasa? To, lallai gwamnatin nan ta yanzu ta Burkina Faso ta taka rawar gani. domin haƙƙi ne da a kan gwamnati kullum ta tabbatar da cewa an yi adalci a ƙasa yin adalci kuma shine wato gurfanar da waɗanda ake zargi sun aikata laifi a gaban kotu a yi musu shari'a kun suna da wani kariya da suke da sai ta kawo gaban kotu sai kariyar nan idan kariya ba ta tabbata ba a yi musu hukunci da ya dace da doka to dama iko ne na waɗanda suke madafin iko gabanni tabbatar da cewa shari'a ta yi aiki to in ku aka samu gwamnatin da ta sa shari'a ta yi aiki a kan mutum duk da ma laifin da aka so ya aikata ya ɗauki shekaru da yawa to yana nuna cewa fa ba a manta abin da ya yi ba kuma doka tana nan su kuma waɗanda suke da hukunci a hannun su za su yi amfani da ikon da Allah ya ba su su tabbatar da cewa an yi shari'a yadda ya kamata. To abin yabawa ne ga wannan gwamnati kuma darasi ne shi ma ga shugabannin mu na yanzu inda duba da dai koyi da irin waɗannan halaye na tabbatar da shari'a ko da laifi ya ja lokaci da ake zargin aikata shi lalle a koyi da hukumomin burkina faso mai yanzu abu ne mai kyau suka aikata masu raro a nan ne kuma makawa ƙarshen wannan shirin namu na afirka a yau har sai allah ya kai mu wani lokaci a maimakon farfesa mamman lawan Safari, masanin dokokin ƙasa da ƙasa kuma malami a jami'ar da bayar ta kano da ke ƙasar najeriya ni awar kunyar da na gabatar nake cewa sai allah ya kai mu wani lokaci. yanzu kuma sai mu saurari shirinmu na gaba to shirinmu na muryoyin masu saurare tare da Hassan Barka. Muryoyin masu sauraro. Masu saurare. Masu saurare. masu sauraron rediyo hausa voh barkan kurar haka da fatan kuma ana tafiyar da ibada cikin ƙoshin lafiya Hassan barka ne yake muku sallama a cikin wani shirin na muryoyin ku masu saurare. Shirin da ke baku damar tofa albarkacin bakin ku kan batutuwan da ke ci muku tuwo a kwarya kama daga tattalin arziki, al'adu, siyasa da dai sauransu. Ba tare da bata lokaci ba bar in barku da malami na farko a cikin shirin. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatu BOH Hausa Jamhuriyar Musulunci Tehran mai magana Sa'adu Isa Jamhuriyar Nijar jihar ta mazaunin kasar Afirkwas. Muna godiya da kuke bamu dama muke tofa albarka cin bakin mu yau kirana shine yau akan a gwamnati ta Nijar. Ya za a ce wai majalisa ta gwamnati a ce mutum dubu ɗaya za su ba shawara mutum dubu ɗaya majalisar Nijar ba ma majalisar ɗinkin duniya ba a ce albashinsu na wata guda zai haura miliyan ɗari uku da wani abu ba a ji tsoron Allah wannan arzikin ƙasa ake mazagun ƙasa daga wa'annan mutane za ɗauka masu ba shawara wannan kuɗi a cire su a nima talakawa taimako akan wannan wata na ramadana irin yunwa da ke azabar talakawa rashin abincin da ke azabar talakawa a cikin Nijar. assalamu alaikum radio biyo ta iran mai albarka sunana usaini sabon yaro dan fulani daga nan karamar hukumar ganjuwa rishin jihar bauchi a yau na shigo ne ina so in bayyana ra'ayina abin da yake shimuntu a ƙwarya ina kira ga al'ummar musulmi baki daya na kasashenmu na afirka don allah mu sa kasashenmu a cikin addu'o'i a cikin wannan wata allah ya bamu lafiya da zaman lafiya da abin da lafiya za ta shi allah ya kawo na ƙarshen filintunan da addabai ma kasashen mu na afirka baki daya shine a takashe shine ra'ayi na rediyo mai albarka sunana usaini sabon yaro dan fulani daga nan karamar hukumar ganjuwa rishin jihar bauchi Assalamu alaikum warahmatullahi ta'ala barakatuh Radio Musulunci ta Iran mai magana ni ne Yakuba mai aski ba badaraka a jihar da magaram. A yau na so zan tofa albarkacin bakina akan dawowar 'yan majalisa bakin aiki yana da kyau su yi aikin da ya dace da ya kamata domin talakawa suka zaɓe su talakawa suka tura su su yi abin da ya dace an aikin maza su yi na gwamnati ya kasance na talakawa ya yi yawa da yi kokan da talakawa suke yi domin su yi iya kokarin su ga cewa sun magance musu mai magana ne ya kuma mai aski ba da raka a jihar da magaran ku tashi lafiya. Assalamu alaikum fatan kowa tashi lafiya mai magana mutala daga nan Sokoto a Najeriya. Ƙorafi na gudana kan maganar masu layin ATSAT da MTM da Zan da Gulo. Domin suna a mutane layuka na layin sadarwa. To su mutanen ƙasashen waje kawai 'yan Nijar 'yan Ghana da sauransu. To ba su da nashi da ID card to yaya za a yi da su su kuma. Eh, ina so a mika mun tambaya ga 'yan kamfanin Nike. assalamu alaikum jamhuriyar iram na kadora diga ga dan fulani warji shugaban kungiyar da alkhairi muka zo reshin jihar bauchi hakika azumin wannan shekara ya zo a yanayi na zafin rana da na aljihu ga kuma tsadar rayuwa da na kayan masarufi a saboda haka muna kira ga yan mu da su dubi halin matsi da talakawa suke shiki su sauƙaƙa farashin kayayyakinsu su ma masu hannu da shuni su taimaka wa masu kananan karfi na kenan jamhuriyar musuluncin iran Suna sunana kadora diga ga 'dan fulani warji shugaban kungiyar dalkairi shin jihar bauchi tokar da a shafa cewa ana tare ne da shirin muryoyin ku masu saurare da ke zuwa muku daga nan radio hausa voh malami na gaba gare ka sashen Hausa na Radio VOH ran kuna tare da mai magana Alkasum ne daga nan Agadez Jamhuriyar Nijar. A yau na shigo shirin ina son in ba da ra'ayi na saman wannan rikici wanda ake tsakai tsakanin Rasha da ƙasar Ukraine. To za mu ji hankali da ƙasashe na duniya wallahi Allah su ba kansu lahiya. Wannan rikici farkon shi su suka gitsa shi kuma su za su kawo ƙarshen sha. Kuma duk mai ganin e kamar laifin ƙasar Rasha baya bibiyar siyasar duniya yadda ake ciki. Duk wannan rikici kammala aba isa kasashen turawa wannan wanda ba su bukatar duniya ta zama na lafiya su suke kitsashi duk wani rikici rikici da kaga ana yi a kasashe daban-daban a nahiyar turan da nahiyar afirka su ne suke da hannun su ne kanwa uwar kuma su suke da hannu cikin gama musamman ma kasar eh, amurka da kasar faransa da kasar italiya Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatu gidan Radio Iran mai magana Hassan Elijah Omar daga birnin da magaram na jamhuriyar Nijar. Ina so ku bani dama zan yi batu dangane da wa'ansu mashawarta da aka ce shugaban majalisar dokoki ya ɗauke su wajen mutum dubu to gaskiya hakan bai dace ba. In ka diba ƙasa kamar ƙasar mu Nijar yadda take matalauciyar kasa ga yunwa ga tsadar rayuwa da sauransu a ce an ɗauki wajen mutum dubu a matsayin mashawarta mashawarta ne to gaskiya hakan bai dace ba kuma hakan shi yake nuna mana da cewar kenan a Nijar ba kuɗi ba ne babu a'a kuɗaɗen akwai inda ake sa su na gode ku tashi lafiya mai magana Hassan Laji umar daga birnin da magaram na jamhuriyar Nijar. assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala barakatu muryar jamhuriyar musulunci iran magana isu ne malatsi da magaram jamhuriyar nijar na kira ku daga nan mai na jamhuriyar nijar ina so in bayyana abin da yake damuna dangance da matsalar ruwa da gari na na da magaram ake fama da shi kuma musamman ma sai watan ramadan ya kama ake samun irin wannan matsala to muna kira da masu ruwa da tsaki akan abin da ya shahi ruwan ya kamata su ji tsoron allah kuma su diba cikin watan da ake cikin alfur kurma wata azumin ramadan su saka ruwa domin ruwa he da shi komi in babu ruwa ba shi kenan kuwa ya kamata a ce ruwa kai zamanto matsala a ko kodayaushe yanzu halin da ake ciki ta neman ruwan sha za a yi ko kuma ta neman kayan abin da za a sa bakin salati da fatan kiraye-kirayen da ake za su kai kunnon da ya kamata na gode ku tashi lami magana isu ne maɗaɗe da magaram jamhuriyar nijar na kira ku daga nan birni ne ku tashi lami. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu murin jamhuriyar musulunci ta Iran. Ina fata yau ma za a sake bani dama kamar yadda kuka saba ba wa dukkanin al'umma mabukata. Wannan gidan rediyo naku mai farin jini da tarin albarka. A godiya nake musamman na kira ne domin in nuna baƙin ciki na da damuwa ta akan abin da ya faru da Malam Nura Khalid wanda wani tsohon sanata ya dakatar da shi daga limancin Juma'a. Allah ta'ala ya kiyaye. Allah ya raba mu da wannan hali da muke ciki na rayuwa a ce dan boko ne zai dakatar da malamin addinin musulunci kuma da limanci sannan tsohon dan majalisa Allah ya kiyaye kuma wannan abin da ya faɗa gaskiya ne ya kamata talakan Najeriya ya zanto cewa in dai har ba za a samu zaman lafiya ba gware daina zaɓe ba alkhairi a cikin wannan zaben godiya nake mai magana Suleiman Abdullahi Fala daga nan garin Kambeguwa to da kuma wannan ne muka kawo ƙarshen shirin na muryoyin kuma su saurare a yau sai kuma gobe idan Allah ya kai yanzu a madadin kowa da kowa da ma waɗanda aka shi su ni Hassan barka da na gabatar da shirin ke cewa da ku a kasance cikin ƙoshin lafiya. Shirinmu na gaba shine shirin na ƙisoshin rayuwa tare da Zainab Bashir. Isoshin rayuwa masu sauraron mu assalamu alaikum barkamu da sake saduwa a cikin wannan shirin na namu kisoshin rayuwa wanda ne Zainab Bashir ke gabatar muku da shi daga nan rediyon VOA ta Hausa da ke karkashin tashar talabijin ta Hausa TV wanda nake karanto muku wannan littafi mai suna ‘ya'yanmu amana wanda marubuciya Nabila Rabi Zango ta rubuta to kamar yadda kuka sani ma za mu ci gaba daga inda muka tsaya. hakan zai yi mani daɗi ni kuma na yi maka alƙawarin ba zan ƙara damun ka ba har ƙarshen rayuwata kuma zan yi nesa da kaina ba za ka ƙara ganina ba burina kawai na ji kalmar so daga bakin ka shiru Jamilu ya yi hawaye suna zuba daga idanuwan shi da tun farko ya amince da soyayyar Ilham da yanzu bai shiga wannan halin ba ya yi imani da Allah da rashin iyali ya jefa shi cikin wannan masifa bai da wani zaɓi da ya wuce ya auri Ilham dama ya daɗe da tunanin auren ta ko don ya cece ta daga wulaƙancin namiji baya fatan Yasir ya aure ta don ya san wata rana dole ya wulaƙanta ta alƙawarin da yayi ma Mubina akan Ilham zai sauke shi ya san da Mubina tana raye zai yi ƙoƙarin sama mata mijin da ba zai wulaƙanta ta ba wannan dalilin ne yasa ya yanke hukuncin auren Ilham domin a yanzu ya ji yana son ta kuma ya ji yana buƙatar aure ko don ya kare kanshi daga ƙara faɗawa wannan wata masifar. Ilham ta ce don Allah doctor ka faɗa mana kalma ɗaya kawai. Ajiyar zuciya ya ce Ilham ba wai son ki ne kaɗai nake yi ba, ki shirya nan da lokaci kaɗan za mu yi aure. Lumshe ido ta yi ta saki wani irin tattausan murmushi wanda ya doki kunnen Jamil, shi ma murmushi ya yi lokaci guda ya ji wani abu ya saukar mashi a zuciya wanda bai taɓa jin irinsa ba cikin murya ƙasa ƙasa Ilham ta ce ba yanda da bakin da zan gode maka Allah ya saka maka da alkhairi kuma ya ji na, Jamilu ya ce amin kashewar yayi yana murmushi tsaye dadi yake a ƙofar gidan Alhaji Sambo yana jiran shi ya fito Alhaji Sambo yana fitowa ya bashi hannu suka gaisa Alhaji Sambo ya ce wai Alhaji lafiya tun jiya da dare ka kira ni ka ce na shirya za ka zo yau da safe na raka ka wajen Malam Adam? Dadi ya ce kai dai kawai mu je, kuma menene idan mun je za ka je? Alhaji Sambo ya ce shikenan mu je, ai ba sai na ɗauka motata ba ko? Dadi ya ce kawai mu tafi ba a tawa. Zaune suka suke a babban falon Malam Adam sai wasu yaran shi guda biyar suna karatu a cikin a ciki har da Malam Zakari. Bayan sun gaisa Malam Adam ya ce ma sauran yaran shi su basu waje za su yi magana da su dadi, dadi ya ce ai malam da ka bar su wannan ba wata magana ba ce da ta take buƙatar sirri, asali ma ina son saƙon da zan faɗi ya isar ma jama'a. Saurin kallon shi Alhaji Sambo ya yi amma dadi ya ya kalle shi, malam ya ce shi kenan ina jin ka Alhaji. Gaba ɗaya abin da ya faru a gidan shi tsakanin Jamil da Mubina sai da dadi ya faɗa ma malam, hada yanayin yanda ake rayuwa a gidan shi da abin abinda yace shi da matar shi lokacin da yaji wa'azin da malam yayi musu na ƙarshe Salati gaba ɗaya wajen ya ɗauka malam Adam kuwa hawaye ne kawai suke zuba daga idon shi hannu yasa ya zare glass ɗin idon shi sosai yake kuka da ya gama jin labarin Dadi Dadi yace wallahi malam tun lokacin da naje ka bama wani amsar tambayar da ya yi maka wancan wa'azin da a kan waɗanda suka yi mutuwa ba tare da sun tuba daga aikata aikin alfasha ba hankali na ya tashi bana samun bacci kullum cikin shan maganin hawan jini nake na tabbata da zan je asibiti da ƙyar idan ba a ce zuciyata ta samu matsala ba ina cikin tashin hankali a da nayi tunanin rufe wannan asirin amma da nayi dogon tunani sai na ga faɗar shi shine samun sauƙi ban san iya yawan buƙa bakunan mutanen da za su yi musu addu'a ba, idan ma zagin su za a yi na san kamar yadda ka ce za a rage musu zunubansu ne, amma ba zan iya riƙe wannan sirrin ba shi ya sa na faɗa na faɗa ko Mbina za ta samu sauƙin azabar Allah. Dukewa ya sa wani irin kuka mai ban tausayi, kasa magana malam ya yi don shi ma kuka yake yi, Alhaji Sambo da sauran mutane wajen gaba ɗayansu sai da suka zubar ma Dadi da ƙwalla sosai suka tsorata da jin labarin Dadi. gyara murya Alhaji Sambo ya ce haƙiƙa malam mun yi ma mun yi ma wa'azinka mummunar fahimta kamar yadda ka faɗa cewa wasu za su kasa fahimtar abin da kake nufi haka ne ya faru da ni. kuma na san ba komai bane ya jawo mana haka sai rashin ilimin addini labarin irin tsananin da yayi a gidan shi ya faɗa wa malam da yanda rayuwa yaran shi ta kusa koma ya faɗa musu hannun Malam ya sa ya dafa kanshi bai taba cin karo da irin wannan masifa ba sai yau. Alhaji Sambo ya ce wallahi Malam na ɗauka idan nayi ma yarana irin wannan tsananin zan koya musu irin yanda kace kowa ya koya ma iyalin shi. Amma alhamdulillah Allah cikin ikon shi komai ya zo da sauki Yanzu haka na yi ma yarinya ta aure kuma ina ɗaukar karatu a wajen Malam sosai na kara gane kuskuren da na aikata a baya. Sai dai fata na Allah ya yafe mana. Hannu malam ya ya goge idanun shi tare da gyara zama ya ce inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Lallai wannan ba ƙaramin abin al'ajabi ba ne. Wannan zamanin cike yake da masifa kuma ba kowa ba ne suke jawo masifa illa mutanen da suke zaune cikin wannan duniya Haƙiƙa duk wanda ya kauce ma koyarwa ta addinin musulunci yana cikin masifa. Babu wani abun da turawa suka kawo mana face bala'i da masifa. sai dai kuma ba kowa bane yake cikin masifa ba sai wanda yake biye da duk wani abu da suka zo da shi wallahi turawa ba su da wani buri da ya wuce ganin bayan addinin Allah kuma har yanzu mutane sun kasa gane wannan ƙudurin nasu idan mutum ya zauna yayi tunani zai iya gane wani abu guda ɗaya to jama'a da karkarin muka zo ƙarshen shirin namu ne yau sai Allah kan gobe za mu ci daga inda muka tsaya a madadin gidan rediyon Hausa ke ƙarshe tashar talabijin ta Hausa TV nake cewa mu zama lafiya sai kuma shirin mu na ƙarshe shirin na musamman na azumin watan Ramadan inda mai kawo muku tafsirin Alƙur'ani mai girma ta da shagatu Abdul Mubarak ai saurare lafiya. Bismillahir Rahmanir Rahim. Jama'a masu saurari Assalamu alaikum. Daga nan Radio Hausa BOH Tahiran. Muke taya ku murnan kasantuwa cikin wannan wata mai alfarma na Ramalana. Na wannan shekara ta 1443 Hijiriya, wato 2022 Miladiya. Muna roƙon Allah Maɗaukakin Sarki da ya karɓa mana ibadunmu gaba ɗaya. don haka yanzu sai ku gyara zama don sauraron tafsirin alkur'ani mai girma da dr abdulkadir mubarak zai gabatar maku da shi dr bismillah أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ومولانا أبي القاسم المصطفى محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين الحمد لله رب العالمين waɗannan ayoyi na cikin wannan sura suratul layl ayoyi ne waɗanda suke ɗauke da darussa daban-daban kuma waɗannan darussa da ke cikin waɗannan ayoyi idan mutum ya yi tuntuntuni ya yi tunani mai zurfi lallai zai ga cewa wani abu ne da yake faruwa a tsakanin mu al'umma da muke wannan duniya lallai ubangiji subhanahu ta'ala musamman inda muka zo yanzu wannan guri bayan Allah ta'ala ya yi rantsuwa bayan mun ji jawabin rantsuwa din sannan ubangiji ya zo ya raba mutane ya karkasa mutane zuwa majmu'a guda biyu majmu'a waɗanda Allah subhanahu ta'ala ya kiransu da masu ciyarwa fa amma man a'ata wattaqa waɗanda suke ciyarwa suke da tsoron Allah subhanahu ta'ala to irin wannan wasaddaqa bil husna wanda wannan dalili na cewa mutum in kaga yana ciyar da dukiya a tafarkin Allah yana kuma tare da takawan Allah yana da kyakkyawan niyya to dalili na cewa saddaqa bil husna ya yi imani da abin da zai zo ranar kiyama abin da Allah ya alkawarinsa na lada ya yi imani gaskiya ne to ubangiji ya yi musu alkawari irin waɗannan fasanu yassiruhu lil yusra to sai kuma Allah subhanahu ta'ala wannan majmu'a bayan mun yi bayani dangane da wannan sai ubangiji subhanahu ta'ala kuma dangane da ɗaya ɓangaren yake cewa na da sunan Allah mai rahama mai jin kai wa amma kuma wanda ya yi rowa ya kuma wadatu kuma ya ƙaryata da kyakkyawa fasanu ya To da sannu za mu hore masa hanya mai wahala. Mai dukiya za ta maganta masa lokacin da ya gangara cikin azaba to idan muka dubi irin bayanin da Allah subhanahu ta'ala ya yi dangane da wannan majmu'a Allah subhanahu ta'ala ke cewa wa amma man bakhila wastagna amma wannan wanda yayi rowa ya kuma wadatu wa kazzaba bil husna ya kuma ainihin ƙaryata alhusna din nan wato lada ko kuma abin da za a samu a ranar kiyama fasanu yassiruhu lil usra to shi kuma ubangiji suwa ta'ala ga abin da ya kawo wannan malamai suka ce me man bakhil dinna a cikin wannan majmu'a Allah ya kawo bakhil wato al al-bukhlu wanda shine rowa cikin muqabala man a'afa man bakhila sai Allah ya sanya shi a cikin muƙabala da man a'ata wancan ya bayar ya ciyar wannan kuma bakhila ya yi rowa to kaga nan kenan tun anan Allah ya rarraba mutane ya kasa su guda biyu akwai marowata akwai waɗanda suke infaqi fi sabilillah subhanahu ta'ala to amma ubangiji da yake cewa wannan istagna menene ma'ana istagna wani malamai suka ce ai shine neman wadatuwa saboda haka ishara ce akan wani dalili na yin rowa ɗin. nema yake wai ya kasance ya wadatu ta hanyar ajiye wannan kuɗi ya ki bayar da su ya ki ciyarwa to shine istagna yana neman wadatuwa ne shi yasa ya ki ciyarwa din ko kuma suka ce ishara ne a bisa wani tunani da suke da su su marowata ɗin, cewa wannan abun da suka mallaka ya sa su sun wadatu daga wani abu da zai zo na ran kiyama ɗin. wani ladan ranar kiyama ba ma sa bukata saboda haka su su wadata ne yanzu saboda ka istagna an thawabil akhirah su sun wadatu daga wannan lada da zai zo na ranar kiyama to amma su kaga waɗanda suke a wancan majmu'a na farko waɗanda suke man a'ata suke bayarwa su ubangi su ta'ala suna yin murna nima akan wannan lada na ranar lahira da Allah ta'ala zai kawo zai ba su shi ko kuma wani abu ne da suke ji a jikinsu cewa su sun wadatu daga biyayyan Allah ta'ala shine istagna din amma manistak na ɗin wannan su sun gana sun wadatu ba sai sun bi Allah ta'ala ba ba sa bukatar masu ce sun yi wani abu na biyayya ga Allah subhanahu ta'ala to kowanne ka ɗauka daga cikin wannan tafsirai guda uku zai tafi da aya ɗin sai dai tafsiri na farko nan shi ne wanda zai iya ɗauka kuma duk gaba ɗaya ma tafsiran uku za su tafi da wannan manistak na din nan saboda haka kenan wanda ka zo aka ce kuma a takdhib bil husna menene ƙaryata alhusna ɗin alhusna ɗin nan malamai sun ce shi ne abin da yake lada na ranar kiyama shine alhusna sawabul akhira ne abin da ake nufi da alhusna ɗin nan to mutumin da ya kasance istagna anhu yana ƙaryata wannan ainihin sawab wanda mafi yawa sawabin da Allah zai bayar ranar kiyama shine aljanna to mutumin da baya ciyarwa a tafarkin Allah yana yin rowa to yana nuna cewa shi ya ƙaryata wannan ranar kiyama da za a ba da wannan lada a gurinsa aljanna na ma tatsuniya ce ba gaskiya ba ne ko kuma gaba ɗaya malamai suka ce inkaru dinul ilahi a'a mutum ne wanda takzib din nan yake inkarin addinin Allah ma gaba ɗayansa duk zai iya ɗaukan wannan ainihin uh, wujahat saboda haka kenan shi yasa ma a wani guri alhusna din nan zaka cewa Allah ta'ala a wata aya yana nuna cewa allazina amanu wa amilu salihat waɗannan da suka ji tsoron suka yi imani suka ji tsoron Allah lahumul husna wa ziyada suna da alhusna malamai suka ce ai lahumul husna ai lahumul janna suna da aljanna Allah ta'ala zai sa zai ba su wannan aljanna to anan la'allan nan din ma abin da ake nufi takzibul husna qaryata bil husna shine mutum ya qaryata wannan lada da Allah zai bayar ranar kiyama wanda shine aljanna to ubangiji subhanahu ta'ala dangane waɗanda waɗannan waɗanda suka qaryata aljanna suka qaryata ladan lahira suka kasance istagnau an duk wa'insu abubuwa da Allah ya alkawari na ladaddaki a ranar kiyama sai Allah ya ce fasanu ya lil usra wato taisirul usra za mu wato sanya masa hanya mu ba shi wasu abubuwa ta hanyar da zai bi amma ta wahalhalu da matsaloli da matsaloli kala-kala to irin wannan majmu'a din da suka kasance marowata suka kasance sun ta ranar kiyama da ranar da abubuwan da Allah zai bayar to su ne ubangiji zai yi musu irin wannan fi muqabilin ladina waɗancan a cikin muqabala an kwatanta su da waɗancan na farko wanda su kuma Allah ta'ala yake cewa fasanu yasirhu lil yusra waɗancan na farko waɗanda suka bi Allah suka ciyar da dukiyarsu a tabbacin Allah su kuma waɗannan fasaniya siruhu lil usra su kuma za a sanya su cikin matsala ne wato waɗancan taufiƙin Allah ne zai game su su kasance suna bin Allah suna jin daɗi wajen abubuwan da suke bi na tafarkin Ubangiji subhanahu ta'ala hatta ciyar da dukiyan da suke yi duk lokacin da suka ciyar suka ainihin ba da dukiyarsu a tafarkin Allah sai su dinga jin wani daɗi a cikin zukatansu suna kuma so ne ma gobe Allah ta'ala ya turo musu waɗansu waɗanda za su ciyar da su irin wannan shine fasaniyar sirhu lil yusra amma idan ka zo ɗaya ɓangaren fasali ya lil usra su waɗannan an haramta musu wannan taufiƙin na Allah ta'ala saboda haka duk wani abu da za su yi tafarkin ɗa'a, sai su zama sun shiga cikin kunci suna shiga cikin wahalhalu a cikin al'amuransu na duniya balle kuma al'amuransu na lahira to irin waɗannan su ne waɗanda wajen ciyarwa ba sa iya fitar da kuɗi su ciyar a cikin tafarkin ubangiji su ta'ala amma da ka ce za a jo akwai wani kwallo da za a yi a guri kaza ko kuma wasu 'yan siyasa kaza suna buƙatar taimako ko kuma za a yi wasu abubuwa na baɗala za a yi rawan nanaye ko za a yi wani abu irin waɗannan sai ka ga sun fito da kuɗi da yawa suna ciyarwa a wannan tafarkin amma in kace fi sabilillahi za a ciyar da kuɗi za a bayar da wasu abubuwa na taimakon talakawa na taimakon marayu sai ka ga waɗannan abin ya musu nauyi sun kasa fito da ko sisin kwabo ba su bayar ba to irin wannan shine fasanu yasirhu lil usra sannan zai kasance a cikin rayuwa ga su dai da dukiyar ga abubuwan suna gani ga su kai kanka daga nesa kana ganin su da tare da kuɗi da dukiya amma suna cikin wahalhalu suna cikin wato kuncin rayuwa har ma wasu daga cikin irin wannan mawadatan wanda ba sa ciyar da dukiyarsu a tafarkin Allah za ga cewa da yawan su ba sa iya bacci ma sai sun sha waɗansu ƙwayoyi daban-daban shi ne zai sa su su iya bacci saboda suna cikin wani irin rayuwa ta irin rayuwa to Allah ta'ala ya hana su tofiki na aikata alkhairi sannan musamman ma alkhairin na infaqi ciyarwa a tabarkin Allah so irin waɗannan su ne Allah ta'ala yake cewa fasanu ya surhu lil usra din su kuma waɗancan suna cikin jin daɗi waɗanda suna ciyar da dukiyarsu a tabarkin Allah subhanahu ta'ala waɗanda su ba su da matsala a cikin rayuwa to waɗannan su ne Allah subhanahu ta'ala ya kwatanta ya rarraba mutane wato rabo biyu din nan to nan sai kuma Allah subhanahu ta'ala yake cewa wa ma yughni anhu maluhu idza taradda shi wannan wanda ya kasance baya ciyar da dukiyarsa a tabarkin Allah ya kasance marowaci ya kasance ya ƙaryata ladan da zai zo ranar kiyama Allah yake cewa wa ma yughni an maluhu wannan dukiyar tasa ba zai ba za ta amfana masa komai ba idan taradda a lokacin da ya fada wato taradda malamai suka ce ai ma'anahu shine lokacin da mutum ya fado daga sama zuwa ƙasa fadowa ta halaka to shine wasu malamai suka ce ai ana nufin iza taradda ai lokacin da ya fada cikin rami na kabari ya mutu kenan wasu kuma malamai suka ce a'a ai lokacin da ya fada ne daga sama aka jefa shi kasa cikin wutar jahannama idza taradda a lokacin ba abin da zai amfanar da shi wannan dukiyar tasa ba za ta hana shi halaka ba ba za ta hana shi mutuwa ba idan ya mutu ma an binne shi da wannan dukiyar ba za ta iya wannan dukiyar tseratar da shi daga azaban Allah subhanahu wataala ba shine abin da Allah yake nufi wa ma yughni anhu maluhu wannan duke da ya tsururuta ba za su taimaka masa da komai ba ba za su amfanar da shi komai ba idza taradda a lokacin da ya fada cikin rami na kabari ko kuma a lokacin da aka jefa shi cikin wutar jahannama ba abin da zai taimaka masa na wannan abu da ya tsururuta na dukiya to anan kenan ubangiji subhanahu ta'ala ayoyin da suka gabata ubangiji ya raba al'umma ila uh, kashi biyu akwai masu infaki masu ciyarwa a tafarkin Allah subhanahu ta'ala ga irin alkawarin da ya musu akwai kuma waɗanda suke marowata waɗanda suke ƙaryata ainihin abubuwan da Allah subhanahu ta'ala ya tana daga bayi a ranar kiyama na ainihin ladaddaki to nan duk wanda ya dubi ayoyin nan Allah subhanahu ta'ala lallai musamman idan muka duba sababin nuzulin wannan ainihin ayoyi wannan sura ɗin za mu ga cewa wancan da ya zo yana da bishiyar dabino annabi ya ce da shi zai bayar da wannan shi kuma zai bashi wata bishiyar dabino a lahira ya ƙi ya kasance ya rike wannan saboda tsabar rowa hatta 'ya'yan talakawa makotansa in sun sa dabino a baki zai je ciro da ɗan yatsansa ya hana su to kaga wannan yana daga cikin majmu'a na biyu kenan fasanu sirhu lil usra amma wancan wanda ya kasance ya je ya sai dabina bishiyar dabina ya ba da bishiyar dabina guda arba'in ya fanso ya zo ya ba manzon Allah sallallahu alaihi sallama saboda ya yi imani da cewa da annabi ya alkawari na nan kiyama zai bashi bishiyar dabino din ya yi amfani da wannan ya saddaka ya yi imani akan gaskiya ne ladin lahira gaskiya ne to shine Allah yake cewa fasanu sirhu lil usra to waɗannan duk abin da za ka yi ka yi kiyasi akan al'ummanmu da muke rayuwa a cikin wannan zamani ko dai su kasance waɗancan ko kuma su kasance waɗannan haka al'umma suke tafiya har zuwa ranar kiyama akwai waɗanda sun yi imani da ladan ranar kiyama akwai waɗanda suka kafircewa wannan abubuwa da Allah ta'ala ya tanada a ranar kiyama kuma ba sai mutum ya faɗa da baki ba aiki ne aikin mutum shi yake nuna waye ya yarda aikin mutum shi yake nuna waye ya ƙaryata kamar yadda yake kamar kuma inda Allah subhanahu ta'ala ya kasance yana nuna mana irin wannan al'amari saboda haka kenan duk wanda ya asara wanda ya kasance cikin taɓewa ta har abada shine wanda ya ƙaryata da ladan ranar kiyama shine wanda baya ciyarwa a tafarkin Allah subhanahu ta'ala to wannan yana cikin taɓewa ta har abada wal iya billah to masu saurare saboda a ƙarancin lokaci da muke da shi A nan za mu yi bankwana da ku sai kuma da yardan Allah a shirinmu na gaba, inda za ku ji mu ɗauke da ci gaban wannan shiri. Kafin nan nake cewa ku zama lafiya. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu. to masu wurare ya zama wajibi mun kwana da ku a nan gan lokaci na raran mu sai a tarbe mu a shiri na gaba domin jin mu dauke da wasu labaran amma kafin na amma duk wanda suka tallafa shi na kammala musamman mujtaba da kashin labaran duniya ni ma dugun shirin nake cewa ku zama lafiya sai dai muna gayyatar ku zuwa ga shafin yanar gizo wato www.cb1.ng a huta lafiya.